babin godiya ga Allah da Honorable Rufai Sani Hanga ya yi nasarar da ya samu a kotun. zargin cewa an tafka maguɗi a zaben sanatan kano ta tsakiya wanda kuma ya ce cike yake da kurakurai da sun ci kano da tanadin dokar zaɓe to sai dai a nasu martanin hukumar zaɓe ta inec da jam'iyyar nnpp tare da ɗan takararta da kuma tsohon gwamnan kano ibrahim shekarau sun ce an gudanar da halastaccen zaɓe kamar yadda toka ta tanada a yayin da suka yanke hukuncin a wannan litinin ɗin alkalan kotun guda uku bisa jagorancin mai shari'a ip cima sun ce aa zaura ya gaza gabatar da gamsassun hujjoji da ke nuna cewa an yi wa dokar zaben karan tsaye a yayin zaben haka na kuma kotun ta yi watsi da dukkanin korafe-korafe ta neman mai ƙara ya biya wanda ya ƙara kimanin kuɗi dubu ɗari uku a matsayin diya a tattauna mu da sanata rufa isa na hanga da ke wakiltar kano ta tsakiya ya mai da martani kamar haka na farko allah godiya da yake yake tabbatar da gaskiya kuma eh, kowa mutanen kano sun san cewa ni kuɗi na zama shaduka shaki shaduka shari'a ta hudu kenan mm. amma sun kasa ganewa mm. ko wannan shari'a da aka kai ni na faɗa cewa ba ba da amfani ni ba jahili ba ne ba ba sa abin da nake ba zan yadda in yi abin da zan zama ina da zai zama da matsala amma alhamdulillah Allah ya yi ikonsa gaskiya ta hadanta kawai godiya ne da tsohon yawa magoya baya da masoya da suke munna da wannan abu sannan kuma wanda ba sa munna da abin nan na da su da hakuri ne ma dan su ne kuma Allah ya da duk abin da ake ne zan hakuri ne wa jama'a zai shafe su ba kuma zan ba kowa a baya ba wannan shine zan faɗa kawai ina fatan Allah mana jagora shi hmm. kuma zaura a sa na kanina da ya sani na san shi na sha faɗa hmm. lokacin da nake faɗa ba shi nake mutum da ba bai taɓa ban wani abun sa ba zai ban wani abun sa ba amma na rike shi kanina mutumi na da na fatan zai haƙuri haka a daina wankasa. ya zo mu haɗa kai ni na san me yake ciki ni kuma na san me nake ciki da zo mu haɗa kai a taimaka wa juna wannan shine a takaice abin da zan faɗa. sanata rufai sananga kenan da ke wakiltar kano ta tsakiya a zauren majalisar dattawa da ƙarshe kenan kuyi mu subscribing da lakin mun gode sosai da sosai daga Ogusiya Ideology